وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو إليه المصير أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وبعظيم سلطانه إله العالمين وأكرم الأكرمين له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى على الند تعالى عن الند والضد والظهير ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن هذا الدين عظيم يجد فيه كل ذي خلق نبيل بغيته ويروي غليله ويشفي عليله ومن الأمور التي جاء بها الإسلام وحث عليها خير الأنام عليه الصلاة والسلام الحياء والحشمة والعفة وهي ضد الوقاحة والقباحة وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخلق النبيل من الإيمان روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعاتب أخاه في الحياة يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان ولا إيمان لمن لا حياء له أخرجه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير رواه البخاري ومسلم ومن تعلى بالحياء وضع حاجزا صلبا بينه وبين الفجور وارتكاب المحارم فكل خلق نبيل رداؤه ولباسه الحياء ولم لا فهو يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من أفضل الأخلاق وأجلها وعظمها قدرا وأكثرها نفعا بل كما قال وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرتان كما أنه ليس معه من الخير شيء وهذا الحياء هو الأصل في المسلم وهو في النساء أظهر وأبرز وأوجب فالمرأة المسلمة عرفت بالحياء بل والمرأة في أصلها جبلت على الحياء فلنتأمل في هذه الآية العظيمة قول الله تبارك وتعالى عن تلك الفتاة فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أثنى الله تبارك وتعالى على هذه المرأة الطاهرة الفاضلة العفيفة فكانت في حياء عظيم فهي ستخاطب رجلا غريبا عليها فأتت من غير تبدل ولا تبرد ولا تفور بل أقبلت بحياء يلفها لأنها ستدعو موسى عليه الصلاة والسلام للقاء والدها جاءت إليه ووجهت له دعوة مختصرة الكلام للمطلوب ولم تتجاوز الدعوة وانظروا عباد الله إلى حياء عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت وكنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر أخرجه الإمام أحمد وغيره فانظروا إخوة الإسلام إلى شدة حيائها من رجل ميت مدفون في الأرض ولكنه الحياء الذي جبلت عليه والتربية الصالحة التي نشأت عليها ولملاه ومحمد عليه الصلاة والسلام في هجرها رباها دفعها لذلك الحياء العظيم ومن النماذج الرائعة في حياء الرئيل الأول من سلف نساء هذه الأمة حياء فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها تبايع النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ عليهن ألا يشركن بالله شيئا ولا يذنين قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالذي فوالله ما بايعنا إلا لهذا قالت نعم إذا فبايعها بالآية أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فهذه المرأة ذهلت ورفعت يدها على رأسها مستغربة من سلوك يخالف الفطرة على وهو الزنا وبايعت وهي مستحية أن تتحدث بشروط المبايعة وهي تتعجب كيف للمرأة أن تسلك هذا المسلك وتأتي هذه القبائل فهي معها آياؤها مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب منها مع أنها حديثة عهد بالإسلام بدليل, بدليل المبايعة وانظر وانظروا أيها وانظروا أيضا إلى شدة عياء نساء الأنصار رضي الله عنهن روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن شققن مروطهن فاختمرن بها أخرجه البخاري انظروا أيها الإخوة إلى حشمة الصحابيات حينما قال عليه الصلاة والسلام وإنما قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه فظنت بعض الصحابيات أن الحكم يشمل الذكور والإناث فبادرنا بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف تثنى النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا تنكشف أقدامهن قال عليه الصلاة والسلام ترخينه ذراعا لا تزدن عليه أخرجه الترمذي وغيره فانظروا فانظروا إلى هذا الحديث العجيب حيث رأت هذه الصحابية الجليلة أن شبرا يزيد على تغطية مستوى القدم لا يكفي لحماية قدمها لحماية قدمها من الانكشاف فرخص لهن عليه الصلاة والسلام بجعل ثيابهن يرتخين بعد الكامل بذراع وكانت رضي الله عنها ترغب بأكثر من هذا وما دفعها لذلك إلا الحياة والحشمة والدين فهي لم تبحث الرخصة لتكشف قدمها بهجة عدم اتساخ ملابسها بل بحثت الرخصة لتبالغ في حشمتها وتصون جسدها أن ينظر إليه غريب عنها وهذا وربي من أعجب الأحاديث في الحشمة ومن حرص الإسلام على عفة المرأة ومحافظته على سلامة المجتمع أنه قال للنساء إن تأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق حديث أخرجه أبو داود فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لسوقها به حياء وحشمة واحتياطا وطهرا والتزاما بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إخوة الإسلام إنما نراه اليوم من عدم احتشام النساء ظاهرة منكرة مبكية لأن هذه البلاد عرفت بالتزام أهلها بتعليم الإسلام ولكن اليوم بدأنا نرى كيف تغيرت النساء فنرى بعض النساء يركبن التيك توك ويجلسن بجنب السائق وربما رأيت إذاهن عن يميني وأخرى عن يساري وشاهدنا فتيات يسكن هذه المركبات سافرات بدون أي احتشام ورأينا نسوة داخل الحارات بدون أي ستر بدون أي ستر يرقصن أمام الملأ وربما رأيتهن يأكلن وسط الطرق وفي صلاة العارات ترى من المنكرات ما لا يسيء العدل من اللباس الضيق الكاشف ورأس النساء أمام الرجال وغير ذلك وادخل السوق أو ادخل الأسواق لترى العجب العجاب حيث ترى النساء متبرجات كأنهن في العراس يرفعن أسواتهن وترى في السوق دكاكين للرجال وبعضهم ليسوا من المسلمين يأتيهم بنات المسلمين لتمشيط رؤوسهن ولوصل شعرهن بالشعر الاصطناعي وغير هذه من المنكرات الكثيرة الكثير فيا ترى ما سبب هذا الانحطاط وقلة الحشمة والحياة في النساء ولربما هذه الأمور التي نذكر تكون من أسبابها أولا شيوع وانتشار الأفلام التي تصور المرأة بصورة متبرجة خصوصا الأفلام المحلية ثانيا البرامج التي تبث أو تبث أفكارا مسمومة التي تدعو إلى تعرض المرأة من تعليم الإسلام ثالثا قلة التوعية من قبل العلماء والتعذير من هذه الأمور المنكرة رابعا عدم قيام الهيئة هيئة الحزبة لمكافحة ومواجهة هذه المخالفات خامسا تساهل الآباء والمربين تجاه أبنائهم وبناتهم أيها الإخوة في الله علينا جميعا استشعار المسؤولية أمام الله وأخذ وأخذ أنفسنا وأهلينا الذين ولانا الله أمرهم بالاستقامة على ما شرع الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من التقوى والإيمان والحياء والعفاف والبعد عن المعاصي ومواطنها وأختم وأقدم خطبتي بالنداء لكل فئات الأمة الإسلامية خصوصا في شمال نيجيريا بالتنديد بما قام به أهل النصارى من الجنوبيين بخطف بنت من بنات المسلمين وتنصيرها ووضعها في مكان في أبوجا ومارسة الفاحشة بها لفترة طويلة فخطف أبناء المسلمين قد كثر ويجب على الحكام في ولايات الشمال وعلى عامة المسلمين القيام بكل ما لديهم من الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة ثم أكثروا من الدعاء أيها المسلمون أكثروا من الدعاء ليرد الله كيد الكائدين عليهم ويدفع عن المسلمين كل مكروه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukaki mai girma wanda yake jin halin da bayan suke ciki duk abin da suke faɗe Allah ta'ala na ji kuma yana ganin halin da suke ciki Allah shine ghafirud dhanbi wa qabilut tawbi mai gafarta zunubai ga wanda ya nemi tuba mai karban tubar wanda ya zo masa da tuba kuma shadidul iqab mai tsananin ukuba ga wanda ya saba wa dokokinsa zai tsauli ma abokin ni'ima ga bayinsa la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai ilaihi al-masir kuma ga Allah dukkan bayi za su koma ina godiya ga Allah ina yabo gare shi ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shi dawa Nabi Muhammad bawan Allah ne kuma zababbe daga Allah da ya zo mana da wannan shari'a ta musulunci tsira da mutun Allah tabbata ga Annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar alkiyama bai haka yan wa musulmi mu kiyaye dokokin Allah sannan mu sani wannan addini namu na musulunci addini ne da ya zo mana da halaye da ɗabi'u kyawawa ya koyar da mu halaye da dukkan mutanen kirki suke ɗabi'antuwa da su ya ɗora mu akan hanya tafarki wadda ɗan adam in yabo wannan tafarki zai zama cikakken mutum ɗan adam da ya rayuwa ingantacciya a wannan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da mu zuwa ga ɗabi'antuwa da makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u da nisantar munana na daga cikin ɗabi'u da halaye Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu akan sufantuwa da sifa ta kunya da kamewa shine ake cewa alhaya wal iffa wal hishma kamewa da jin kunya wadda wannan tana hana mutum aikata munanan ayyuka yan uwana dabi'a ta kunya da kamewa ɗabi'a ce mai girma cikin musulunci shi yasa ma Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya rawaito hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya zo wucewa sai ya tadda wani mutum yana wa dan uwansa nasiha yana masa faɗa yana cewa innaka latastahi ka cika kunya me yasa kake yawan kunya kamar yana cewa da shi da shi wannan dan uwa na taqad adarra bik kunyarka har tana so ta cutar da kai kunya ka ta yawa manzo Allah ya ji wannan magana sallallahu alaihi wa sallam sai ya dawo yake da wannan mutumin da'hu kyale wannan bawan Allah fa innal haya'a min al-iman ai kunya imani ce fa innal haya'a min al-iman kunya tana daga imani wala imana liman la haya'a lahu manzo Allah yace babu imani ga wanda ba shi da kunya wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kaga yana nuna cewa kunya imani ce gwargwadon kunyarka gwargwadon imaninka gwargwadon karancin kunyarka gwargwadon karancin imaninka ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta haifar da komai sai alheri kunya ba ta zuwa da wani abu sai alheri wannan hadisin ma Imam bukhari da Muslim suka rawaito saboda haka duk wanda ya tuffanta da wannan siffa ta kunya yana nuna kamala da cikar imaninsa kuma tana taimaka masa wajen nisantar dukkan abin da Allah ya hana wajen nisantar dukkan munanan ɗabi'u da halaye wanda suke ba na kwarai ba duk wata ɗabi'a da zaka ambata zaka tada kunya tana raba da wannan ɗabi'a din duk wata ɗabi'a da zaka ambata zaka tada tana raba da kunya tana hada da kunya misali idan an ce baɗin gaskiya zaka tada mutum zai ji kunya kada i faɗa wa ɗan uwansa magana da ba gaskiya ba ce wannan ma alama ce ta kunya ma'ana kunya tana sa mutum ya zanto mai gaskiya rukun amana kana ganin abin kunya ne a ce dan uwanka ya danka maka amana ka ci wannan amana ka kunyar ka take sawa ba za ka ci amana ba kai duk wata ɗabi'a za ka tada kunya tana ainihin tare da ita kuma tana ainihin tallafarta saboda haka kunya tana cikin afdalul akhlaq mafi girma daga cikin ɗabi'u na musulunci mabiya daraja domin manzon Allah gashi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama cewa gwargwadon kunyarka gwargwadon imaninka ibn al-qayyim Allah ya masa rahama da yake bayani akan kunya sai yace da hishma da iffa duk suna nufin kamewa jan jiki jin kunya da duk wata ɗabi'a da za a sa mutum yayi abin da yake na kwarai ya nisanci abin da yake mummuna ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace huwa khassatul insaniyya wannan ɗabi'a Allah ya keɓance ɗan adam da ita khassa ce ta ɗan adam ragowa halittu kamar dabbobi ba su da kunya su ba su da wannan ɗabi'a ɗin ɗan adam ne Allah ya masa kyauta da wannan ɗabi'a kuma wannan ɗabi'a tana sa ɗan adam ya samu kamala ta ɗan adam taka domin da kunya ce kake zama cikin mutum cikakke wanda za ka yi ɗabi'u da in an ganka an ga kamala ta ɗan adam kuma rashin kunya take shi ke sanya mutum ya zama tankar dabba shi yasa za ku ga da waɗanda ba musulmi ba in suna wata ɗabi'a sai ka yi mamaki me yasa ai akwai bambanci ba su da imani ne imani shi ke sanya kunya su kan da ba su da imani duk abin da suka yi za a ga ba abin damuwa ba ne gare su ba su da kunya su ba san wannan ɗabi'ar ba a ɗabi'ar kafirci babu kunya ɗabi'a ce kasiya da Allah ya yi ta ga ɗan adam kuma ya faddala ta girmama sha'aninta ga mai imani ibn al-qayyim yake ta faman la haya fihi duk wanda dan adam da bashi da kunya falaysa ma'ahu min al-insaniyya to bashi da dan adam taka illa al-la'am wad-dam wa suratuhuma sai dai sura ta dan adam da da da sifa ta dan adam amma ba dan adam bane cikakke sai dai ka gani zahiri a halitta kamar dan adam amma kuma zaka tadda shi kamar dabba saboda bashi da kunya kama annahu laysa ma'ahu min alkhairi shay yace kuma duk wanda duk wanda bashi da kunya to bashi da wani alheri tare da shi babu abin da zai na alheri yan uwana wannan dabi'a ta kunya dabi'a ce da da maza da mata masu imani suna siffantuwa da ita amma kuma ta fi girman sha'ani dangane da mata dabi'a ta kunya ta fi girman al'amari game da sha'anin mata domin ita mace dama da akwai kunya a cikin yanayinta haka Allah ya halicce ta asalin ta jubilat alal haya an ɗabi'antar da halitta ta akan kunya akwai abin da namiji zai yi amma mace ba za ta iya ba saboda ɗabi'a ta dama Allah ya halicce ta ɗabi'a ta kunya Allah yake ba mu labari kissar yar gidan ɗaya daga cikin bayin Allah na gari wacce annabi Musa alaihi salam ya shayar musu da dabbobinsu ita da ‘yar uwarta sai mahaifinta ya je ta je ta kira wannan bawan Allah din Allah yake ba mu labari sai ce faja'at hu ihdahuma tamshi al-istihya wannan wadda mahaifin ya aika je kiki kira wannan bawan Allah sai Allah ya tuffanta yadda ta je yace faja'atu ta je wa annabi Musa shi idan umma ɗaya daga cikin wannan guda biyu ɗin matan nan tamshi alastihya tana tafiya cikin jin kunya Mahaifinta ta yace je ki kira wannan bawan Allah da ya sha muku da dabbobin nan naku da ta bashi labari ta je ta kira shi amma tana jin nauyi tana jin kunya ta ce mata mahaifina ya ce ka zo yana so yi magana da kai inna abi yad'uka liyajziyaka ajiyar mai talana yana so ka zo iganka yayi ma zakayya saboda kai mana aikin alkhairi wannan magana da za ta je Allah ya tuffanta cewa ta je cikin nau'i da jin kunya saboda me mutum ya kirki ce dama ɗabi'ar mutanen kirki ce ta je masu cikin kamala ta mace ba cikin wato tambadewa da rashin kamun kai da wato yanayin ɗabi'un da yake ba na mutanen kirki ba a'a ta je cikin kamala cikin shiga mai kyau cikin magana wadda za ta wani baƙo kuma iya maganar da aka faɗa ita ta faɗa Allah shi ya ba mu labari inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana baba na yake ka zo zai ma ya bisa abin da kai mana shahada dabbobin iya abin labarin kira ta juya ta tafi kuma malamai suna ba da labari cewa bata shiga gaba ya bita a baya ba sai ta ce ka ta kwatanta mata gidan ya gaba ita ta biyo shi a baya saboda me ɗabi'ar mata mutanen kirki kenan suna da kunya bare kuma a ce masu imani kamalar kunya tana karuwa gare su ku duba ƴan uwana wani hadisi mai ban mamaki na umar ummul na Aisha Allah ya kara mata yadda wato idan ana karanta maka mutanen farko ko shakka babu za ka ce mu dai tabbas alkiyama ta kusa wannan dama mun sani duk alamomi sun bayyana rashin kamun kai na mata rashin kunya ta mata rashin hashima kamewa na mata mata sun zama ballagaza mace bata san matsayinta ko mata aure bace ko musulma ce ko da ce ko kaza a'a kawai mace yadda kasar namiji haka take magana haka take mu'amala in mace za ta yi mu'amala da kai ba kowa fa bata san ka ba amma yadda kasan wani namiji yake mu'amala da kai ba kamun kai ba kunya ba alama ta jincewa ita mace ce wataƙila ita mata aure ce wataƙila ita babba ce ta balaga ta duk ba wannan tarbiyya amma ka zo mutanen farko irin yadda suke da tarbiyya na Aisha Allah ya kara mata yadda bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwarsa a gidansa a ɗakinta aka binne shi sallallahu alaihi wasallam a gidanta aka binne shi tana gidan mahaifinta abubakar ya rasu aka binne shi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ba da labari Ta ce wa kuntu adkhulu baiti ina shiga wannan ɗakin ina shiga gidana alladhi dufina fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi gidana da aka binne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da babana abubakar fa zau in na shiga gidana sai in shiga cikin tufafi na na gida al'adar da mace take zama a cikin gida tufafinta na gida dan me tace innahu zawji wa abi ai ma mijina ne da mahaifina suna kwanci a rami tace in na shiga ina ji a raina cewa gidana ne kuma mahaifina ne da mijina a kwanci a wajen sai tace falamma dufina umar ma'ahuma lokacin da Umar ya zo mutuwa ce a nema masa alfarma a binne shi kusa da abokansa ma'aikin sallallahu da Abubakar na Aisha ta yadda aka binne shi tace bayan an binne Umar dan Khattab fa wallahi karante da Allah ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi ban kuma shiga ɗakin nan ba sai da cikar tufafi na ta ce haya min umar ina jin kunyar umar da yake kwance yanzu ba mijina ba ne da mahaifina akwai wani bako shine umar bana shiga ɗakin inda suke kwance sai da cikakkiyar tufafi Allahu Ta ce haya min umar ina jin kunyar wanda yake kwance umar tare da mahaifina da mijina ba zan iya shiga irin yadda nake shiga da ba da dai mijina ne da mahaifina a kwance yan uwana tana magana ne ga waɗanda suke kwance a kabari take nuna jin nauyi ba ta iya shiga sai da cikar tufafinta saboda mai yanzu akwai bako a ɗakin wannan abin mamaki ba kaɗan ba irin ɗabi'a su su yadda suke da kunya da jin nauyi mutumin da yake kabari ma a'a duk da haka ai ba goni in dai zan shiga wajen zan shiga gidan dole in rika jin cewa akwai wani a gidan ko da ko yana kwanci ne a kabari wannan ɗabi'a su kenan da suke da kunyar da kuma imani da kuma tarbiyya yanzu inda za ka yi tambaya ka ce wannan ta yaya aka yi mata wannan tarbiyyar ba magana ake ta fito waje ba ba magana ake ta ta yi wani magana a magana ake ta gidanta ne ɗakinta ne kuma waɗanda suke ɗakin suna kwanci a kabari ne amma ka duba irin kunyar sai ka ce ya aka yi mata irin wani ya ta ji haka har ta ɗaya ɗabi'atuwa da wannan ɗabi'a ta wannan kunya na na fasu Allah ya ƙara mata yadda ‘yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa take gaya wa ɗaya daga cikin mataye ta ce don Allah in Allah ya karɓi raina ba na so a sani akan makara irin yadda ake dora mutane akan makara domin su makararsu kama a ce wani falle ne na katako da za a dora mutum aka yin an ruko ana iya ganin mutum a kwance ta ce ba na so a ganni in na rasu a rika gani na cikin likafa na ba na so a rika gani na don Allah irin yadda kuka ba mu labari lokacin da kuka je Habasha kuna ganin su idan su makararsu kama akwatu ne ma'ana an yi akwatu ne haka an sa mutum baka ganin dama da abu. yana cikin akwatu za a dauko don Allah ni a yi min irin wannan makarar na na fasu ma Allah kara mace da take fada don me ba ta so wani ya ganta ba fa tana rayu ba ba a bayan rasuwarta ta ce makarar ta kar a dauko a rika ganin ainihin ainihin gawarta a a yi mata makara wacce za ta lullube ta ka duba wannan tarbiyya ka duba wannan yadda suke da hishma da kamewa da jin cewa suna janye jiki su mata ne suna da kunya na na shi Allah ya kara mata yadda take ba da labari take cewa mata ne suka zo karɓar musulunci yi mubaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya sun zo su yi wa manzon Allah tabbata mun zo mu karɓi addini mun zo mu bika mu yi biyayya ga gare ka sun zo mubaya nana shi take cewa da Fatima bintu Uqba Fatima ɗin eh, eh, gidan Uqba ta zo wajen manzon Allah da wasu mata to baya annabi alaihi salatu wassalam domin ta yi mubaya ta karɓi musulunci sai manzon Allah ya karanta mata wannan aya ta mubaya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtan shine ayar mubaya da mata ake karantawa wannan in mata suka zo sai manzon Allah ya ce sharadi shine ba za ku yi shirka da Allah ba Allah kade za ku bautawa in za ku shiga musulunci sannan babu tata babu zina babu kage da ƙarya babu kaza ake karanto musu wannan sai manzon Allah ya karanta a waɗannan matan wannan aya ta mubaya'a ga mata Allah na billahi shay'an ba za ku hada Allah da wani ba a cikin bauta wala tusrikna alqawri ba za ku yi sata ba wala taznina ba za ku yi zina ba yana karanto wannan sai wannan baiwar Allah fa wada atra'ata yadaha ala rasiha sai ta dora hannu aka ta ji nauyin maganar ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba sai manzo Allah ya mamaki me take nufi ta ji wannan magana ta dora hannu akan sai ya dakata bai gane me take nufi ba me ta ji wanda yake ya tayar mata da hankali dora hannu akan ashe wai da ta ji an ce ba za ta yi zina ba sai take zina kuma abin yayi mata girma ai dama mata ba ta zina ai ita abin da ta sani kenan kafin mutunci ba matan kirki ba ta zina ma'ana ta girman maganar sai na Aisha ta ce a akirri ayyatu almar'a ki amsa wannan ki yadda da wannan yaki wannan matar fa wallahi ma na illa ala hada duk wanda ke gani akan wannan alƙawarin ta shiga musulunci haka ne sai ta mamaki a rawaito hindi ita kuma da aka faɗi wannan sai ta ce awa ta zai al'alhurra ashe mace ya tana zana dama ai bayi ke da na kuyangi ai ba ta zina mata su bai sani ba a zamanin. ai mace tana da daraja ta san kimar kanta sai a za ta zubar da kimar kanta ta yi zina nana ita ta ce a'a sai kin yarda da wannan abin da ke ake abin nan ita ta dauki magana ta girma yaya za a ce karta ya dama mata ba sa zina ta yi mamaki masu Allah ya yi mamaki cewa wannan mai aka faɗa ya yi mata girma haka Allah su shi zafila ba shirka ba ta ɗora hannu aka ba amma da aka ce ba da ta ɗora hannu aka ai ba dama mata ba sa zina ita haka ta ɗauka ɗabi'ar dama mata tun kafin musulunci suna da wannan kamewa wannan tarbiyya ce wannan matar yau take shiga musulunci amma duba yadda ta girmama sha'ani na mace ta kame kanta saboda haka addinin musulunci yake kwadaitar da mata akan kamewa kamewa mace ta san ita mace ce ba ballaga za wata za ta saki baki ta saki kanta kamar ainihin akuya ba kamar dabba ba a'a tana ka ta san tana da daraja tana da kima tana kame kanta hadisi ya zo daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Imam Al-Bukari ya rawaito tace yarhamullahu nisa muhajirat muhajirat al-awwal ana tace Allah ya ji kan matan farko muhajirai Allah ya ji kan mata na farko muhajirai lamma anzala Allah Allah ya saukar da aya wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna ya mata Allah ya sauka a cikin Qur'ani su dore lullubin su akan kabarin su ma'ana su lullube daga sama har aya ta sauka a cikin suratul nur sai na na ta ce shaqqaqna murutahunna fahtamarna bihi ba su da tufafi mai yawa a lokacin sai mace ta dauko zananta ta rika hadawa da ɗaya zanen, don ya yi mata yalwa tun da babu tufaɗi mai yawa suna lullube kawunan shakak na hunna suna kikkita suna haɗawa gefe da gefe don ya yi yalwa su rije jikinsu haka suka yi da aka ce suna gane larabcin wal yasribna bi khumurihinna ala jubin kar su bar wuyansu da kirjinsu a waje haka Allah yake su saki tufafinsu lullubinsu ya tsika fasansu tufafin baya isarsu sai suka dinga yanka suna keta abin nan zannuwan suna kukullawa don ya ishe su ta ce Allah jikan waɗannan mata ka duba yadda suke biyayya ga umarnin Allah abin nan da ya sauka a cikin alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa yana magana game da mazaje masu sa tufafi yana jan ƙasa yadda man jarra ba hukuyala lam yanzurillah ilai wanda ya saki tufafinsa kasa yana jan kasa saboda girman kai da takama da isa Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama gobe kiyama mata da suka ji wannan tunda an ce man jarra saubahu yara, man din nan kuma mace tana iya shiga ciki kamar yadda namiji yana lamirin ma'ana lafazin man yana iya ɗaukar namiji ko mace dukkan wanda aka ce ya ja tufafinsa a kasa sai mata suka ɗauka haddasu ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya kara mata yadda sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa kaifa tasna'u an-nisa bi ruyulihinna to kenan yanzu yaya mata za su yi da tufafin su ai sukan suna sakin tufafin kasa yanzu ya za su yi kenan sukan. kala sai manzan Allah ya ce a'a ai ba da mata ake ba su kan mata yurkhina shibran ko turkhina shibran ai dama za su saki tufafin su ɗaya da kasa dama su ai mata suna jan tufafin su a kasa dama yurkhina shibran dan da mata zan mata tufafin su yana dan kasa kuma gashi an ce man jarra sawbahu khuyala lam yanzur illahu ilai ta ce to ai mata rasu su kan ya za su ci a'a su kan ai dama tubabin su ai yana jan kasa ɗani guda ita ummu salama sai ta ji kuma abin ba kamar yadda take fahimta ba sai ta ce idan ya rasulullah ya ma'aikin Allah in dai ya ɗani ne daya aka ce mata su saki tubabin su to ai kuma kafa su za ta bayyana kafa su za ta fito idan tankashi akzar in iya ɗani ɗaya ne suka ƙara tufafin a ƙasa ai kafar za ta iya fitowa zuwa eh, da idan sau domin ana tafiya zai iya ɗagewa ga kafarta sai ma aikin Allah yake turki na zira'an to shi kenan su ƙara tsayin zayil wato abin da zai dakata a tufafin da zira'i ɗaya sai yake wala ya zinna iyakar kenan abin da shari'a ta yadda kana ƙara akan zira'i ɗaya wai ita da aka ce ɗani ɗaya sai ce ai ɗani ɗaya kaɗan ya dakata ɗani ɗaya ai za a iya samun abin nan ma'ana kafar ta iya fitowa in ana takawa kamar tana son ce a ƙara musu kenan sai su ƙara zira'i guda amma iyakar abin da aka yadda kenan kaga ita ba ta take a rage ba a ce take ƙarin ma kamar bai ishe ta ba haka ce to ƙara har zira'i daya a ƙasa mace tana tafiya ta babanta oh, zo duk tafiyar da za ta yi bayan da kamar ta za ta fito ka duba irin su fahimtar su na sutura na mata a wancan lokacin suna ganin mace kamalarta shine suturarta ne suturarta musulunci ya nuna wa mata kamewa da kuma wato ifa da ishma jin kunya a cikin gurabe da dama ƙurani da hadisi ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ne ingantacce ma'aikin Allah yake cewa mata istakhirna ya ku mata ku daina tafiya a tsakiyar titi ku bi gefen titi yace fa innahu laysa lakunna an tahfufna tariq ba hakkin kuma ne ku tsakiyar titi kuna tafiya tsakiya maza na tafiya tsakiya a iya samun ainihin karo da juna da gugayya ku bi gefe alaikunna bi'afatu tariq haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mai riwaya yake cewa fa kanat al-mar'atu taltasiqu bil jidar idan mace tana tafiya ta hango namiji sai ta makale da jikin bango sai ta manne ta kauce wa titi har sai ta jingina da bangon da yake wannan titin fa kanat al mar'atu taltafiq bil jidar sai ta mace wa bango magana ake bata kar abu take titi amma su a fahimtar su in sun ga namiji sai su koma har sai sun damfara da bango hatta inna thawbaha la yata'allaq bil jidar min lusuka hatta babanta sai ya jingina da bangon da ta saboda me annabi yace kar ku bi gefe haka mata suke a yau to Allahu alam menene sababin lalacewar dabi'a ta kunya da kuma karancinta a yau a cikin mata musamman tabbas rashin kamewa na mata yau ya fito fili ya bayyana abu ne munkari abin ki abin takaici abin zubar da hawaye mu a nan yankinmu na arewacin najeriya yanki ne na musulmi kuma da muka taso muka ga mata suna kamewa mu matasa ba ina maganar da tije a cikin ba mu matasa mun san iyayenmu a zamanin da mu iyayenmu suka haife mu ba sa zuwa unguwa sai da dare haka muka sani mahaifanmu da dare suke zuwa unguwa wallahi ba sa zuwa unguwa da sace a shekarunmu ƙananan shekaru ba sa zuwa bare kuma wanda suke da cije manya sun san wannan al'ada ce sananniya a da nadiran ma ka tadda mace tana zuwa bibiyar kasuwanni kasuwanni wannan abu ne bada tabo mu da muka tashi ba mu san wannan ba iyayen mu kullum tana kasuwa wallahi ba mu sani ba wallahi ba mu sani ba amma a yau al'amari ya juye ya canja tarbiyar musulunci tai karanci tai baya matuka game da mata zaka dubar da awaye in ka ga yau mata halin da ake ciki gashi kuma Allah ya yi su da yawa duk ƴaƴan da aka haifa a kowane asibiti goma shida bakwai mata ne biyar shida mata ne uku ne maza ko hudu in an yawa duka koma asibitocin Allah ya yi su da yawa kuma dama yana cin alamun ƙarshen zamani mata su kuma zayawa domin maza Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen duniya namiji ɗaya zai ɗauki nauyin mata hamsin kayyim ala hamsin amra duk maza sun ƙare sai mata kuma ga su da yawa amma yau in ka duba ɗabi'ar mata wasu halaye da suke nuna na rashin kama kai da rashin kunya abin yi muni musamman mu a nan arewacin Najeriya sun zama da kasan kudu kamar kaje Aba ko kaje Lagos a yau da muke magana abin takeici ka tadda mace wata babba ma da zaka ga wata kila tana da hankali amma dan a ta sahu ya zauna a tsakiya ta zauna a kusa da shi a kujerar gaba irin inda ake dabewa gefen a'udhu billah abin takaici abin kunya wannan abin yana takaita mu abin ta kai ma sai ga yan mata ɗaya a hagun ɗin an adaidaita ɗaya a damacinsa yana tsakiya sun ɗanfare fare da shi dama da hagu ko ka tadda su a cikin adaidaita yan wannan da mutum kuke zama su shida sun zauna kowace kuma manya yan mata wata akan wata ba sa jin ko abin nan a jikinsu wata mummunar ɗabi'a ma wai yanzu ma akwai ma masu duka daidaita mata kuma wai sun mai da kansu kamar maza wasu daga cikinsu ka ji tana turba a tana wai ita wai ita ma ta zai ita mazan da suke ita ma wai tana yi abin mamaki wallahi ga ta ka je ka gani mata masu a daidaita tana jar tana cewa wai abin nan yadda ka san maza na yi wata daba daba haka wai mace wai tana jan a daidaita a wannan al'ummar ta ba a wannan garin wai mace tana tuka a daidaita tana wai wai ita ma yar duniya ce wai ni za a yi kaza kaza irin yadda ake na mazan na ita ma za ta la haula wala quwwata illa wannan mace ce wannan ina uban da ya haife ta ina uwarta dan Allah ba su yi mata tarbiya ba wannan yar ba kunya ba jin mace ce ita subhanallah al'adar nan mummuna da ke gudana in za a yi biki na abin nan aure ko za a yi suna ka tadda mata a titina a cikin lunguna ko a cikin hanyoyi a cikin unguwa duk sun yaye sutararsu ba wanda ke da lullubi an zo watakila ma girkin a tsakiyar titi ake yi suna ta abin da in ka zo wuce sai dai ka kame ka bi gefe kai sun mamaye titin kuma ka ga an zo an sa ana buga abin nan irin bandera nan ko wani abu mata ka ga a filin Allah da hasken rana suna tikarwa suna ta wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billah wannan dabi'a ta muni mata ba wasu matan aure ne wasu yan mata ne ganda ganda ga sunan. amma a suna rawa ana ta buga da irin wannan irin abin da ake yi din nan a'udhu billah ko kuma an kira mai kidan abin nan yana abin nan wannan ba a magana gidajen bukukuwa da muke ta Allah wadai da abin da wasu ke yi dabi'a mummuna wai uba ya fito a ce rawa da yarsa munanan ɗabi'u na mata wanda yau babu kunya a cikin su yan kasuwa kada ku ba mu labari dan ba ba bukatar labarin ku yan kasuwa kar ku ba mu labari mun san abin da yake faruwa a kasuwa tambayi yan kasuwa mace tana zuwa ka ga ta newa mai shago kwakwasa kuma duk wai dan yi mata rage abin da ake saura dubu biyar so take a rage mata ɗari biyu ko ɗari biyar amma za ta yi mata wasu abubuwa da abin nan ai ya zama jiki ma yau kan yan kasuwa ma me a cikin wannan me ba a yi a kasuwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel mata a kasuwa yadda ka san yau dai ka in ka shiga kasuwa duk mutum goma da ka gani shida bakwai mata ne ne ya kai su kasuwa wata ba za ta yi dan cefanin abin nan fa kayan miya nama sai ta je kasuwa ba za ta yi anguwa ba kasuwa kawai ta zama yadda ka san makaranta kowa yau kasuwa mata dam suke suke da kasuwa kuma sai na ce in kasuwa kasu ba mu labari dan suna baka labarin mummunan abin da mata suke a kasuwa sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya yi mana wannan musiba tabbas akwai matsala a wani wajen dole mu yi nazari mu ga yadda za mu magance wannan abu na farko mun sani daga cikin abubuwan suke kama da cikas a tarbiyya a yau akwai yaduwar fina-finai daban-daban wanda wannan musiba ce ba karama ba musamman fina-finan hausa da suke koyar da ɗabi'u marasa kyau mata suna fitowa suna wasu ɗabi'u wanda ke yau da gobe wata ma za ta ɗabi'anta da irin wannan ɗabi'ar ba ta ta sani saboda yawan kallace-kallace irin wannan abin ɗabi'u marasa kyau mace ta yi wai za ta za ta yi dambe da yar za ta yi ka a ta nuna abubuwa wanda ke munana program a gidajen talabijin da suke yada barna suna bayanin ai mata ma suna waye ce mata ba su da haƙƙi amma ba irin wannan ballagazance ba ba irin wannan abin da ya ci karo da imani da addini da kamewa da kunya ba wannan kan ba yanci ba ne wannan lalacewa ce mun ga mata a kasashen turawa mun gani a kasashen da suka lalace mun ga yadda mata suke cikin ban tausayi a kowane minti ɗaya ana fyaɗe a ƙasashen turawa duk minti ɗaya kai duk rabin minti ana fyaɗe duk rabin minti ana danna wata mata a buge ta ana kashe mata ana cin zarafin mata wallahi da suna son su ga cin zarafin je ƙasar turawa su gani inda ake cin zarafin mata ake ake ake kaskantar da mata abin da zai baka ka zubar da hawaye a ƙasashen turawa yanzu nan ka duk ka tambayi wanda ya taba zuwa turai ka tambaye shi ka shiga kai ka shiga intanet ka gani yau yar shekara sha ce da sha sha takwas ga tunan sun zama homeless suna yawo a titi ba su da gidaje yanzu ka shiga za ka gani a abin nan yarin ya karama ai shekara sha da zuwa ta ya ina gidan ta ce an kore na gida saboda uban ya ce ke fita ki ban mun gida ba zan iya ci da ke ba ke ki inda haka za ta rayu ba a titi ba wallahi tun shekara sha shida sha biyar sha shida sha abin nan yanzu abin nan iyaye mata 'yan shekara sha biyar sha da sha bakwai sha takwas a turai Allah kaɗai san adadin ruwan da aka mun cikin banza suka haifi yaya suna nan barkati a kasashen tura in hundred a dubunnai da ɗaruruwa wai ku ne za ku ce wai wai wai wai yancin mata ku je can iyayen gidan ku ga inda ake cin mutuncin mata ake cin zarafin mata wallahi ka shiga ka gani za a ga a cikin homeless masu yawo a niki ba su da gida akwai yan mata yan shekara sha ba ruwan kowa da su su je abin da za su rayu sai dai su bara ko su ci daga juji ko haka ba ruwan kowa da su yara ƙanana suna suna yawo a ciki a ƙasar america da turai banda wanda suke haifan yaya ga sunan barkace yan shekara sha shida sha bakwai sha takwas ga sunan barkace waya ma mu za a zo nan mu da mace take karkashin gata da kulawa ko ya ce wai wai ana magana wai yancin mata ko a ba mata an takura mata me aka yi musu aka takura musu da aka ba su abinci da aka ba su tufafi da aka kula da su ubanci ya kula ya yi ta ha ya nema musu miji ya yi musu kayan ɗaki yau ba duk wanda Allah ya bashi ta balaga ba bala'in da yake tana irin kayan ɗaki in dai ba mai hali ba duk masifar talaucin ka sai kai wannan miliyan din miliyan ɗaya da rabi a ban a kaskance ina za ka samu miliyan biyu da rabi Ba ka da sana'a ba ka da ina ka tara dole sai ka yi in ba haka ba in za a daga auren sau dubu a ƙarshe mijin ba ce na ba sa, saboda an daga ba ba yi da miliyan biyu katal da zai yi wa'insa kayan ɗaki amma wallahi ko sata ko mai gasai ya buga ya sai da kaza ya sai da kaza wai daidai a yi mata yanzu duk wannan bai kyauta mata ba Allah bai tausaya mata ba bai ba ta rufin asiri ba bai kyautata wa 'ya'yan shi ba nawa yau muke ji cewa ba a ciyar da mata illa kana kowa yana kokari ya kula da iyalansa amma mu ake ga ba ma mun takura mata kuma duk so ake a soki addinin mu addinin mu ai kunya ya koya musu da kamewa amma addinin mu an ya kula da mace a kowane mataki sannan malamai suna kokari tabbas to amma kullum muna faɗa kamar an ce an bar wa wasu bangare na malamai su su ta wannan babatin wasu kuma su suna nan suna zama su ba aikin su bane su yi wa'azi a daina kaza su a su ba haka bane su wa'azin su kawai shine abin nan suna bada falala su bada a kaza kaza amma su a je kuma a yi addu'a amma su ba sa gaya mutane ku gyara hannun ku yi kaza inda illar take kenan shi yasa so da dama zaka tada lalace wannan daga wani waje take fitowa inda babu kyakkyawan wa'azi da nusarwa daga manyan mutane da malamai an yi wa'azi da mutane an aka ce malamai ba a nufin mai wa'azi a'a mai addu'a su ne malaman wannan ana da bukata za a ce kaza za a je ya addu'a ya ba da laya ya ba da rubutu ya ba da guru yi kaza amma shi wannan malam baya cewa ita kullaha shi babu wannan ajandarsa ajandarsa me ka zo da shi kawai to wannan yi mana illa ya kamata a ce da duk wanda yake da da hakki na malanta na wa'azi kowane bangare su ne mutanen su wa'azi amma duk mun san bangaren da ya damu da yi mutane wa'azi a gyara a gyara ragowar ba ruwansu ba ka jin wa'azinsu cewa al'umma a gyara a gyara saboda kada Allah ya fishi da mu kada Allah ya sauka mana da hukuma na rashin amru bil ma'ruf dole malamai na kowane bangare su fito su yi wa mutane wa'azi dabi'u din nan da ake suke lalace a gyara sannan hizba tana kokari ko shakka babu amma kokarin ta sai ta kara kar ku manta a yanzu muna kan ido ne saboda dama an ce mu muna da zafin addini a nan kasar kuma yanzu ana nan ana samu a gaba an samu a gaba an yi targetin mu dan abin da ya mana ragowa ma an ce sai mun bari suna nan saboda haka hizba yanzu tana nan ta jiki. saboda ba kuma za ta yi magana ba in an ce ta yi magana sai a ce tuga sanan sun takura mutane amma ai ba daidai bane hizba ta rika gani ana yin wannan abin hizba tana kokari amma dole ce ta ƙara kokarinta wajen hana irin wannan badala da mummunan aiki da mata suke yi hizba ta sa yin hizba a kasuwanni suna kula da mata da ke kai kawo a cikin kasuwa hizba ta sa yin hizba a abin nan a tituna suna yawo suna patrol irin wayannan an kama su ai a kai su a ladabtar da su dan ba daidai bane suna haifar da mutane barna iyaye hakkinku ne ku tarbiyyantar da 'ya'yanku ku nuna musu kunya musamman 'ya'ya mata tun suna ƙanana wannan masifar kallace kallace dan Allah iyaye ku yaƙi 'ya'yanku akai wayoyi da ake kallace kallace din nan musamman kuma fina-finan da ake da Hausa da wanda ake fassarawa da Hausa ya zama masifa ya shiga gidaje ya shiga wayoyin 'ya'ya mata maza ba wani aiki sai kallace kallace dole su su da irin wannan dabi'a munana dole ku gyara tarbiyyar 'ya'yanku iyaye lalle mu tsaya baki dai mu sani Allah ya danka mana amana kuma idan musiba ta zo Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in Allah ya tauka da musiba dalilin irin waɗannan sako to ba za ta tsaya akan su kadai masu laifin ba kuma da kuke gani kun kyale wallahi sai ta shafe ku ko musiba dai kan dama muna cikin ta ai musiba muna cikin ta sai dai mu ta addu'a Allah ya yi mana domin abubuwa ga sanan sai dai abin da ka gani me yayi dalilin wannan shine laifukan suna daga cikin dalilan da suka sabbaba lalacewar al'amara lalle mu tsaya iyaye wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mata da maza kuma musamman mata mu koya musu kunya mu koya musu sanya tufafi na sutura tun suna kanana mu koya musu kamewa cewa ke mace ce dan zaki yi magana da namiji ki san ke mace ce musamman bako shi yasa Allah ya yi tarbiyya ga matan ma'aikata sallama da sahabbai wa idza ta'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku yi magana da abin nan abin nan mata za ku tambaye su wani uzuri wani dalili ku tambaye su min wara'i hijab ta bayan ta tana ce zalika at-taharu shi ya fi tsarki ga zukatan kuli qulubi wa qulubihin da zukatan su ayi wani shamaki kar a saki jiki yan kasuwa tana tayi tana wani abin da ke in zaki ta yi in ba zaki ta ba ki tafi ta san cewa ba ta zo wajen wasa ba amma kana biya mata ke gaza ke gaza, ke nan an buɗe kofar kuma ya zama mata jiki ma saboda me kana sakan mata fuska wai kana so ta saya ita kuma ta zo ta san banza tana a dinnan dole ku tsaya ku nuna musu ba daidai ne? ke ba mata aure ce kai mata faɗa ka nuna mata ke baki baki san abin da ya kamace ki ba ke ba ƴar musulmi ce ji irin su ta zai ki kasar ai musu nasiha ai musu faɗa. kuma aka ce mata wala da'na bil qawli fa yasma alladhi fi qalbi marad magana ku tana iya tasiri ga wani wanda yake mai cuta a zuciyarsa sai ya dauka ke mata banza ce saboda ya kina magana kaza ki san ba bijin ki bane ba dan uwan ki bane ba bare ne ba ce ki masa magana ta gazali ba amma ki magana da ba zai ji wani abu a ransa ba duk wannan tarbiya ce ta musulunci ga sunan qur'ani ya koya wa mata da mata amma ba a kwatantawa lalle mu dau mataki wajen gyara al'umma wajen yin nasiha wajen umarni da kyakkyawa da hannun mummuna domin mu kare kanmu daga dukkan wata fitina Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya gyara mana imanin Allah ta'ala ya gyara mana tarbiyar mu da ƴaƴan mu da dukkan al'umma musulmi Allah ya tsare mana ƴaƴan mu matasa maza da mata ya zauna su kan siratul mustaqim Allah ta'ala ya kare mana imanin ya kare mana addinin mu suke nufin mu da sharri Allah ka su kawo nan su. waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka su kawo nan su. Allah ta'ala ka tsare al'umma musulmi Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikeen wa dammir أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان الله تعالى كبام شواغبني نغري الله كبام شواغبني ما إيماني كبام شواغبني ما سكيشمو ya Allah ka sanya tausayin bayanka a cikin zukatan shugabanninmu Allah ta'ala ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka yaya mana dukkan wata fitina Allah ka yi mana albarka cikin kasuwanninmu ka yi mana albarka cikin sanoyinmu ka yi mana albarka cikin ƴaƴanmu da zuriyarmu ka kare mu daga dukkan wata musiba Allah ta'ala kare mana wannan gari mai albarka namu ka kare mana kasar mu ka kare mana addinin mu da imanin mu Allah ta'ala ka dora mu akan tafarkin alkur'ani da sunna Allah kare mu daga dukkan wata bid'a Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين